Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta wasu mutane ɗari yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje saboda sun saba ka'idojin da aka shata na corona Bayan haka za mu kawo muku tattaunawar da wakilin murya Amurka ya yi da wani wanda ya shafa kwanaki hamsin a hannun 'yan Boko Haram. Kamar kowace ranar Litinin, yau masu nisha abin manufashi na tafa da rahoto na musamman. Sannan muna tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi ashirin cikin 100 wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 wadda ta takaita shirin makaman nukiliyar kasar don a sassauta wa iran ɗin takunkumin karya tattalin arziki kafafen yada labarai sun ambaci wani mai magana da yawon gwamnatin kasar ali rabiyai yana cewa a yau litinin aka fara aikin inganta uranium ɗan da kashi ashirin a cibiyar fardo wacce ke cikin wani tsauni a baya iran ta yi aikin inganta sinadarin zuwa kashi 4.5 cikin ɗari. Ƙarin kashin inganta sinadarin ya janyo fargabar cewa Iran na shirin kera makaman nukiliya wanda ke buƙatar inganta uranium da kashi 90 cikin 100. Shekaru da yawa Iran ta ce ba ta da shirin yin hakan kuma shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne. 'Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da ɗari da wasu sanatoci kusan su sha biyu sun ce ranar Laraba za su goyi bayan ƙoƙarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe wanda ya nuna joe biden na jam'iyyar democrat ne ya kayar da shugaba donald trump a zaben watan nuwamba tabbatar da sahihancin kuri'un wakilan zaɓe 306 da biden ya samu shi kuma trump ya samu 232 shi ne mataki na ƙarshe kafin a rantsar da biden ɗan a matsayin shugaban amurka na 46 a ranar 20 ga watan nan na janairu. akwai buƙatar dukkan majalisan amurka biyu su goyi bayan ƙalubalantar da aka yi kan nasarar da biden ya samu a zaben kafin a iya sauya sakamakon 'yan democrat suke da rinjaye a majalisar wakilai kuma babu shakka za su tabbatar da nasarar da biden ya samu yayin da wasu tsiraru 'yan democrat a majalisar dattawa tare da wasu 'yan republican da suka amince da nasarar biden ta yiwu su yi hakan a majalisar dattawan. Trump wanda ya kwashe makonni yana ikirari mara tushe na cewa an kwace masa damar samun wa'adi na biyu a fadar White House na ci gaba da karfafa masu nuna adawa da kayan da ya sha a zaben abin da ya sa zai zama shugaban Amurka na biyar a tarihin Amurka da ya faɗi zaɓe bayan wa'adin shugabanci na farko. A wata tattaunawa ta waya ta ba sabon ba a ranar Asabar ɗin da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya roƙi jami'an zaɓe a jihar Georgia su samo mashi adadin kuri'un da za su ba shi damar sauya sakamakon zaben kasar da aka yi wanda ya sha kayi shugaba joe biden mai jiran gado kuma ya lashe abinda nake son yi kenan ina so in samu kuri'u dubu sha ɗaya da ɗari bakwai da tamanin muna da fiye da hakan a yanzu saboda mu muka lashe zaɓe a jihar abinda Trump ya faɗa wa Brad Raffensperger babban jami'in zaɓe kuma sakataren jam'iyyar Republican na jihar kina a wata hira da aka naɗi sautinta wadda jaridar Washington Post ta samu ta kuma wallafa a jiya Lahadi da rana. A tattaunawar ta tsawon sa'a guda a wani lokacin Trump ya matsawa Raffensperger wani lokacin kuma ya yaba mashi da mai ba ofishinsa shawara Ryan Germany. Trump dai ya kalubalanci ingancin ƙidayar kuri'u da aka yi har su uku a jihar ta Georgia wanda suka nuna cewa Biden ne dan takarar shugaban ƙasa daga jam'iyyar Democrat na farko da ya lashe zaɓe a jihar tun shekarar 1992. Ƙasar Birtaniya ta fara ba da rigakafin cutar coronavirus na kamfanin magungunan AstraZeneca a yau Litinin. Wani ɗan shekara 82 shine aka fara yi wa allurar rigakafin a asibitin Churchill da ke Oxford. Jami'ai a Birtaniya sun ce yanzu haka akwai rigakafin guda dubu ɗari biyar da za a ba jama'a. Rigakafin AstraZeneca ya fi na kamfanin Pfizer da BioNTech rahusa kuma ya fi sauƙin kula saboda baya buƙatar a ajiye shi a cikin yanayi mai sanyi. An riga an fara yi wa jami'an lafiya da yawa allurar rigakafin na Pfizer a Birtaniya da Amurka. rigakafin da aka fara yin amfani da shi a yau litinin na zuwa ne yayin da birtaniya ke fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus musamman sabon nau'in cutar wanda kwararru a fannin kimiyya suka yi imanin cewa ya fi saurin yaduwa. A yau litinin jami'ai a kasar Norway sun nanata cewa har yanzu ana sa ran gano wasu da suka tsira a lungunan da za a iya samun iska kwanaki biyar bayan da zabtarewar laka ta yi sanadiyar kisan mutane bakwai yayin da ta laƙuma gidaje a wani ƙauye da ke arewa da babban birnin ƙasar har yanzu ba a san inda mutane uku suke ba wani mai magana da yawon 'yan sandan yankin roger peterson ya ce ƙoƙarin neman mutanen da suka ɓace a ƙauyen ask inda zaftarewar lakar ta shafa mai tazarar kilomita 25 a arewa maso yammacin birnin oslo har yanzu ana tunanin za a iya ceto su amma gawarwaki kaɗai aka iya ganowa cikin 'yan kwanakin da suka gabata yanayin tsananin sanyi a wurin wani babban kalubale ne a gare mu amma a shawarar da muka ba masu aikin ceton mun tabbatar masa da cewa muddin akwai ramukan da ta yiwu mutanen da ake nema suka makale ta yi wasu raye a wurin a cewar dr halbert staff wanda har da shi ake aikin ceta To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kwa ji a farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta wallafa bayanan fasfo ɗin mutane ɗari da suka ji bin ka'idar sake yin gwajin cutar coronavirus bayan mako ɗaya da shigowa ƙasar a zaman wani darasi ga sauran matafiya don su san cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sauke nauyin kare lafiyar sauran 'yan ƙasar. Wakiliyar Halima Abdur'aub ta aiko mana da wannan rahoton. Mutum ko ta kwana a yaƙi da annobar Corona virus ya wallafa bayanan mutane da suka ƙi bin ka'idar ne a shafinsa na yanar gizo inda jagorar kwamitin Dr. Sani Aliyu ya ce. Idan mutum zai shigo Najeriya kamata ya yi test na COVID ya nuna cewar ba sai da cutar kafin su shigo jirgi. Cikin wannan satin mun rage abin da ake kira validity wato result din ya kasance sun yi kada ya wuce kwana hudu da hawa jirgi. Idan suka zo Najeriya akwai abin da muke kira hotel da kafin su zo Najeriya ya kamata su hau su saka a gaba ɗaya wannan detail su da kuma abin da muke kira health questionnaire wato matsayin lafiyar su kuma su biya domin su ƙara yin test a Najeriya a kwana bakwai bayan sun iso. Bayan sun iso ya kamata a ce sun je sun keɓe a gida kada su yi da kowa na kwana bakwai sannan kuma sai su je su yi wannan test bayan sun gama test idan test ya nuna cewa ba su da wannan cuta sai su shiga jama'a su yi harkokin su wannan passport numbers guda ɗari da muka wallafa muna da mutum fiye da dubu ashirin da ba su yi wannan test ba a kwana kwana bakwai da ya kamata. Dakta Sani Aliyu ya kara da cewa. Bayan an gama wannan ne sai muka kira su wayanda ba mu samu ba muka yi musu text a ce to a bisa bayanin da muka yi da ku ya nuna cewar ba ku yi wannan testin ba kuma an ba mu izinin mu sa suspension ba za ku iya amfani da passport din naku ba ku fita daga ƙasa na wata shida daga farkon janwari zuwa ƙarshen Jun. Kuma nan gaba kowane sati za mu ɗauki mutum ɗari ne haka har sai mun ga alamun cewar mutane suna bin dokar. Sabida mu kama ba wai so muke ma'ana mutane mutane yawo kawo ba insha Allah mutane suka fara bin doka ba za mu ci cika ba dan dama abin da muke so kawai a bi doka yanda aka tsara mawallafin jaridar yanar gizo na Neptune Prime Dr. Hassan Gimba ya bayyana ra'ayinsa yanayin kasan nan kowane irin doka aka yi na sawatarwa mai karamin karfi ne dokan ke fadawa kan shi to amma dole dai a fara ta wani waje mutane da dama suna shigowa kasan nan sai su ba da kuɗi a airport shikenan sai a ce su wuce da dama sun yaka a rubuce zaka ga an ce mutum ya shigo sabo zai sati biyu wancan lockdown na farkon nan ma kenan zai zauna a hotel duk da shi zai biya kuɗin dawowan shi shi zai biya kuɗin hotel amma idan suka zo ba a bari masu yi wannan kwanakin kawai in suka bada kuɗi sai a rubuta takarda ba su a ce shi kenan ai musu kai zuwa su da covid to wannan shine babban kalubale kabiru adamu masani akan sha'anin tsaro ya ce akwai yiwuwar miyagun mutane su amfani da wannan kafa wajen aikata aika aika lallai wannan kusan zamu ce ya ta'allaka ne akan me dokar kasa take za a iya yi ma wanda ya irin wannan laifin abin tambaya a matsayin wannan doka wadda ita gwamnati ta fitar ta sanya shi a cikin tsarin dokar kasa wadda misalin an je kotu kotu za ta yi amfani da shi na biyu akwai dan shakkun da ake da shi kuma yana iya kasancewa wallafa namban passport dinsu yana iya ba ma waɗanda ke da mugun tunani su yi amfani da waɗannan nambobin ah, passport din don cimma wani buri na daban so shi yasa a koyaushe ana son abu da ya danganci abubuwa na sirri to a ringa taka tsantsan Idan ba manta ba a 'yan makonnin da suka gabata ne shugaban kwamitin kota kwana a yaƙi da annobar corona virus boss gida Mustapha ya sanar da batun cewa gwamnati za ta wallafa lambar fasfo ɗin duk wanda ya bijirewa dokar sake yin gwajin corona bayan mako ɗaya da shigowa Najeriya a jaridan ƙasar wanda aka fara a ranar ɗaya ga watan Janairu na shekarar ɗaya, kuma ya zama wajibi a yi gwajin don dakile yaɗuwar annobar ta corona a wannan karan. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. da Halima Abdur'u, to har yanzu dai muna Najeriya yayin da al'ummar kasar ke ci gaba da kokawa kan matsalar tsaro kama daga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma har-haren 'yan Boko Haram a arewacin Najeriya. Wakilin murya Amurka a jihar Borno, Haruna Dauda biyu ya tattauna da wani wanda 'yan Boko Haram suka sace da ya nemi a saka sunansa wanda ya shafa kwanaki hamsin a hannunsu. Da farko ya fara da tambayar saurin da aka kama su. Eh, an kama mu ne tsakanin jakana da maino mm, misalin karfe biyar da ɗan kaɗan haka. A cikin wace wace irin mota kuke a lokacin? A cikin bus homa wannan. Na Yobe line? Homa bus a a MMC ne a rubuce a jikinta. Ok, to za ka ɗauke ku ina aka yi da ku? Eh an yi arewa da mu jeji haka. su waye suka ɗauke ku a lokacin? Eh yan boko haram. Me suka ce muku to da suka shiga da ku daji? Eh sun ce mana mu je za su bincike mu je ba mu da laifi za mu dawo. kuma ku nawa ne lokacin aka shiga da ku dajin mu guda bakwai ne to yanzu na ji labarin an sako ku ku nawa aka sako yanzu mu guda shida aka sako to ɗayan fa ɗayan a rike ta mace ce wai saboda me ba su gaya muku dalilin rike ta ba a'a ba su gaya mana ba to a can da suka kai ku kwana nawa kuka yi a wurin nasu mun yi kwana hamsin ci ranar da mun cika kwana hamsin a ranar suka sallame mu to kamar da kuka je me suka ce muku ne dalilin eh, kawo kurin? Eh sun bincike mu ne wai ko muna da laifi haka kama ko mu ma'aikata ne haka shine abin da suka yi zato. To da muka je kuma suka bincika suka ce mana sun tabbatar mu ba ma'aikata ba ne. kuma dukan ku yanzu ku shidan an sako ku duka dukkan mu shidan mun sake mun dawo lafiya to yi wani irin rayuwa suke yi ne a can eh rayuwa su gashi nan dai to kawai dai mu dai abin da zamu iya cewa shine muna ganin su suna wucewa da ke mun je an tsare mu a waje da ba ma fita an kaga ka fita ma da escort haka ko mm. fitsari ma mm. kamar ya yanayin abinci kuma da wajen kwana eh wajen kwana muna nan je a cikin daki haka na zil haka aka yi sai aka samu a ciki da zinka an kulle wurin ne ko kuma a bude ne a kulle ne amma fuskan a waje kuna kaman a wurin nan da ku ku nawa ne mutanen da aka tsare a wurin a wurin fa kaman abunan prison haka yake akwai mu sannan akwai yan uwansu din ma wanda sun yi laifi haka za a kawo su a hukunta su a wurin a wurin su ya su ma yawa eh, suna hukunta junan su kamar sun yi laifi haka eh to waye ciyar da ku su ne suke ba mu abinci ana dafa abinci ana kawo mana eh kamar wajen abinci ake dafa a wurin eh tuwo ne na masara haka dafa kuma ku kuma kuna iya ci muna ci to ya zamu dole kamar sha'anin ibada fa sukan bar ku ku yi ibadan ku ana su sosai ma duk lokacin sallah in ya za su ce mu tashi mai sallah mai sallah to ganin cewa akwai waɗanda ba musulmai bane a cikin ku su kuma ya aka yi da su a wurin da aka kai mu ba a kai wanda ba musulmi ba don saboda yarinyar ma da ana kai mu ana sauka aka raba mu aka dauke ta aka tafi da ita wani waje mu ma aka kai mu wani waje daban okay ita kadai ce wadda ba musulma ba a cikin ku eh a cikin motar nan ba eh kuma dukan ku lokacin da za ku fito to ta aka aka fito da ku eh sun fito da mu sun ce mana sun gama bincike shine suka sallame mu suka ba mu kudaden mu da wayoyin mu da kayan mu da suka karba haka wannan suka dauko mu a na ruwa muka tsallaka suka ɗauko ma mota sai muka tafi har ma an tsallake ruwa inda aka kai ku kaba kun kai awa na kuka yi tafiya zuwa wannan wurin na da za a kai ku wannan jeji asalin garin eh eh tun karfe biyar inda na gaya ma da kaɗan da aka kama muka tafi tafiya muke sai washe gari kusan karfe goma da wani abu muka shiga wuri ne mai nisa amma cikin najeriya ne eh to an ce dai tafkin chadi ko ina ne sani ba ko a cikin najeriya ne kuma a motocin nasu suka tafi a motoci kamar yayin yanayin yadda suke gudanar da harkokin su kuma akwai wani fargaba haka tattare da su ko kuma suna dai tafiya firi ne eh, to kamar yadda na gama da dai shi yanayin abun nan nasu ba zan iya sani ba da ke ana kai mu to an kulle mu ba mu sani ba ya suke gudanar da al'amuran su a waje haka to ya kake ji ganin cewa Allah ubangiji ya sa ka shiga hannun waɗannan kuma ka fita haka lafiya lau eh, ina jin daɗi alhamdulillah na yi wa Allah subhanahu wataala godiya hirar wakilin Haruna Dauda bi kenan da wani wanda 'yan Boko Haram suka sace yanzu kuma ga sani sha'ibu manumfashi da rahoto na musamman Yanayin rayuwa a Najeriya yana da ban tsoro ganin yadda lamurra ke gudana a kowane sako na kasar wanda ya ratsa tsakanin manya da yara da matasa mazauna gabas da yamma kudu da arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ana danganta taɓarɓarewar rayuwa da rashin tsaro a kan talauci da rashin aikin yi. To, amma idan muka diba karayar tattalin arziki da ya shafi kasashen duniya, Najeriya kuma tana ciki, wanda ya kai ga durkushewar ƙananan masana'antu da manya masu zaman kansu ciki har da masaku da ke arewacin Najeriya. kuma yawan mutane ya rubanya ninkin ba ninkin ba ninkin na adadin guraben ayyukan da gwamnati ke iya samarwa ga ma'aikatanta su kuma fulanin da suka rasa sanansu suka shiga sana'ar satin mutane suna kidnapping ɗinsu don neman kuɗin fansa babban abin ban tsoro shine ganin yadda galibin barayi da 'yan fashi 'yan ta'adda da masu satar motoci da kuma masu sayar da motocin sata suna ta karuwa kara da karau yanzu an samu kananan yara 'yan kasa da shekara ashirin waɗanda suka yi nisa a sana'ar satar yara wato su ma shiga kidnapping kamar yadda za ku ji akwai guda a kano da kuma guda a kaduna a sunana dsp abdullahi haruna kiyawa kakakin na 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani nan jeji ne a ƙauyen hayan gwarmai da ke kwanan ɗan gora gaskiya na ɗauki yaron ne domin a bani kuɗi kuma na gabanin da gurin da ran ajiye shi na kashe shi na rufe shi a gona dan Allah dan annabi jama'a ban taɓa yi ba kuma ba aiki na bane amma ni dogon da nake gwamnatin jihar Kano dan Allah dan annabi a yankin hukuncin kisa a gaban jama'a dan Allah a rataye ni dan Allah dan annabi shine abin da nake bukata kuma dan Allah a roƙo baban yaron nan gafara a gare ni ya fi mini dan Allah dan annabi mu maka abdullahi sai jiya aliyu ke cewa ayi wallahi ba musu wannan mashkur da za mu sami da a fashi aliyu mashkur ayi ba musu zai kawo ko nawa ne ya ce zai kawo miliyan talatin ke cewa haba baka imani ne wani irin miliyan talatin kasan yadda ya nemo idan wani miliyan daya ko biyu bai dalla ni ban da hankali ga mu ta ashe zai biya mu sai ce to shi ke na ce mu ya ce mu je wajen kashi bayan ce to shi ke mu je sai muka ce kafar muka na sai ka kashi baya na in ke gaya maka ci ba sai ke ce to shi ke kenan aliyu ne ya shiga cikin cikin kofa da yaron ya fito kai ba kashi baya ne zai kashe shi a lambu ni na je gida in tashi in dawo da mun kaci bayan da mu yana jiran to kan in je in tashi in dawo sai Aliyu ya dauki yaron sai zai ganga da shi sai Usama suka gan shi Usama layin mu sai suka ce ina ka je can je can ne ni ko da na zo ga Usama Allah ina Aliyu ya sai aje ganga da su kawai yana goga da gudu nace saboda idan yace a idan aka je ya baka kaci bayan yaran nan to su annan su san gan shi sai Aliyu ni dai ba so aka dauki yaran nan yau ba saboda kaga sun kusan tashi ni ga mahakwa mun bayyana kuɗi a cikin gidan madauka kuɗi ko da dubu goma ne a yaron nan gaba ɗaya layi da burkice ce a ɗakin baban yaran nan mashkur sai aka shaka ce a yabo ya ɓace ya dawo da su kusa ana ana ta bincike alaji ana ta dudu kwangwaye kwangwaye sai alaji ya ce ma alis ai hal banza su gama su yi su wannan wannan sana'a ban ta ayyuka sai wannan karan saboda wani magana ma da cike su yana ga mana sai ya ce mu yara ne ka san me yasa ma ni aka kama yanzu mama mu ce ce in zo gaskiya ba abin da zai faru ina ɗaukan waya wayoyi wayan mutane in eh, eh, ni abin da ma da yake yake cutar ta na barayin da nake bi kuma shi waya nake ɗauka ina dauko ko zai bashi zai siya ni na gaskiya waya nake ɗauka ko a tamfa in ko daga an ga alawan ajiya ka kawo kaya aya tambaya a nan ita ce shin ina makomar kasar da akasarin matasanta suka raja'a wajen aikata manyan miyagun laifuka wasu na ganin sakaci ne wajen hukuma inda ake sassautawa wajen hukunta masu aikata laifi yayin da su kuma masu kula da al'amuran yau da kullun ke ganin cewa akwai sake wajen batun yin sulhu da 'yan ta'adda idan suka sace mutane a je a lallashe su ba fa kowane lokaci za a dinga shekawa da gudu da wayannan mutane sun fito a je a samu a abin ba domin wannan yana bada hanya ba ta gari su dinga samun logon hanya su samu hanyar da za su dinga fitarwa suna so eh, a dinga bi musu bari ba karamin misali kamar da ake yi a kasashen waje a ce an tare wani yana nan a tsare ba za su yi abu kaza ba sai an sako musu wannan da aka tsare din nan to aka ga ko muka shiga muka aka fara yin haka nan a nan kasan kaga abun babu kyau tun da wuri idan abubuwa sun faru irin wannan abu saurin yadda da maganan sulhu din nan sulhu wannan fa yana da wuya in ba ka tattara kan kowanne ne da ka san kuma da wuya irin wannan dan yanzu kana iya samu da wani daba kana tsammani kana magana da su duka ne a ce maka ko maka tara duk shugabanni ma ka zo ka magana da su kana tsammani na kasa za su yadda da abubuwan da aka je aka yi bana na ce ce manyan na ba za su koma wuraren su suje je su je su ce musu da abin da muka samu daga su kuma na tsakiyar na kasa na sai su taso su su ma sun yi karfi su fara nasu su kaga an koma gidan jiya kenan dole ne gwamnati fa ta fito fili ba wani magana abu iyaka mutane ba wai su gani gani su shiru ba idan sun ga wa'annan yan ta'adda ko ina suka gansu in sun sai da suke wallahi su fito su faɗi ba haka ba an dinga musguna mu mutane kenan da har mutumin da yake koya bai sai ya faɗi wata rana abin ya zo ya shafe shi hanyar da za a canza wannan shine duk wannan eh, sulhu din nan negotiation din a bari shi in kuma za a yi to a tabbatar an yi na karshe da ba za mu yi negotiation da ku ba bayan kun zo mun yi negotiation da ku ku ce ku bari ku zo ku dawo ku yi idan kun dawo kun yi ku faɗa mana menene zai faru a saka musu kawai jama'a tsaro yanzu ana kafa kafa ne da yawa mutane ba su ganewa ba za a ce za a fitowa ta sakin bom ana kashe mutane haka na iri bai ɗan ƙasa ne ba da ƙasashen waje ake yaki ba shi kake gani ana kafa kafa kara ji a kashe waɗansu a cikin daji wanda yake ba su hannu ce wani abu. da dr garba shehu matazu ana danganta talauci da rashin aiki ne akan abin da ke kawo cin hanci abin da ke kawo rashin tsaro a ƙasa ka da haka. tsakani da allah zan ce ni ban yarda da haka ba saboda talauci da arziki duk na allah ne kuma mun san cewa Allah shi ke talautawa shi ke arzitawa don haka ba dalili ba ne ba mutum ya ce saboda Allah ya ɗora mashi lalurar talauci ya ce ya je ya ci hanci ko ya an ansar rashawa ko ya shiga harka ta sata ko ta satan mutane ana garkuwa da su ana ba su kuɗin fansa ni abin da zan danganta wannan mutuwar zuciya ce da rashin tsoron Allah domin duk wanda ya san mutunci na ɗan adam to baka da yadda za a ce mutum ya ɗauki ko da tsumin giya ya bugi wani yi har ya ɗauki bindiga ya kashe wani domin neman ya ɗauke iyalin shi ko ya ɗauke shi ya kai shi cikin daji domin a ba shi kuɗin fansa ko kuma mutum yana aiki ko ta wata hanya ya ce an shi kuɗin rashawa ko kuma an shi cin hanci to wannan dalili tsakani da Allah duk masu danganta shi da cewa talauci ne to suna faɗi ne domin ra'ayin kansu in ka ɗauki kudancin Najeriya lokaci ne tsawo yawanci duk matalauta ne amma za ka ga yara sun taso yaro sun tafi suna koyan aikin kasuwanci iri daban-daban kaga yaro ya tashi mahaifin shi shi zai ɗauke shi ya kai ko gurin mai gyaran mota ko gurin mai gyaran mashin ko gurin mai faci ko gurin mai gyaran aikin katako ko kujeru ko kabad kabad da sauransu ya je zauna ya koya wasu ma har mata su je su koya su koya daga baya sun gama koyo su ma su je su a taimaka masa su buɗe gurin sana'a su su ma har su ɗauki wasu in ka tafi wajen inyamurai ko nan arewacin Najeriya duk inda ka ga shagon za ka ga akwai yara ƙanana yan uwa da na ƙauyukan su wanda suke ɗaukowa su zo su koya masu wannan kasuwanci me ya hana su talaucin ya sanya inyamuri ya je ya ɗauki bindiga ya rika satan mutane ana ba shi kuɗin fansa ko ya rika cin hanci me ya sanya da ya rabe ba zai ɗau bindiga ba ya shiga daji ko ya zo kan hanya ko shiga gidajen bayan Allah yana fyaɗe da mata da ƴaƴan mutane domin a ba shi kuɗin fansa to tsakanin da Allah abin da ya kawo wani al'amari mutuwar zuciya ce tamu ta 'yan arewa ba mu da kishin zuci ba mu da tunanin ci gaba yau idan mutum ya je yi karatu a arewa ya gama digiri ko ya gama diploma ko ya gama NCE zai dawo ya na gida da certificate yana jira sai gwamnati ta ba shi aiki ni zai hana yau mutum ya je ya nemi hanyar da zai buɗe gurin kasuwanci shi ya dogaro da kanshi har ma ya ɗauko wasu na ƙasan shi su ma kwa musu ai gashi na yanzu arewan mun fara falkawa ko ne ka ji mace ma ta buɗe gurin sana'a sai ta buɗe sabon restaurant na zamani zamani ana yin abubuwan abinci na zamani da na gargajiya yawancin su kuma zaka gama ba waɗanda suka hito gidan talaucin ne a'a ƴaƴan manya-manya ne wasu su ma iyayensu sun shugabanci kasai wa iyayensu wasu su gwamna ko iyayensu billionaires ne to me zai hana mu waɗanda ba su da shi masu shi sun yi me zai hana marasa shi waɗanda Allah ɗora talaucin su yi Wannan al'amari dai yana da buƙatar nazari ga mahukuntan Najeriya don su san yadda za a tukari wannan al'amari a kawo ƙarshensa. Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila frank lampard na ci gaba da fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa yayin da rahotanni suka bayyana kotun leicester city brandon rogers a zaman wanda ake gani zai iya maye gurbinsa lampard mai shekaru 42 na fuskantar matsin lamba a 'yan makonnin nan sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni lamarin ya ci gaba yayin da a lahadi manchester city ta lallasa ta da ci uku da ɗaya a wasan premier wannan ne kuma karo na hudu da chelsea din take shan kashi a cikin wasanni shida na baya bayanan da ta buga wanda kuma shine farkon kakar wasanni mafi muni da ta fuskanta a cikin shekaru goma sha bakwai duk da makudan kudaden da kungiyar ta kashe a wajen cefanen 'yan wasa yanzu haka tana ta takwas ne a teburin gasar premier bayan wasanni goma sha bakwai brandon rogers wanda tsohon kocin liverpool ne ba bako ba ne a stamford bridge kasancewar ya yi aiki a matsayin mai horar da matasan 'yan wasan kungiyar a karkashin shugabancin jose mourinho haka kuma ya yi aiki da abraham grant da luis felipe scolari a kungiyar kafin ya barta zuwa watford a shekara ta 2008 Ƙungiyar 'yan wasan ƙasar Uruguay sun kira ga hukumar kwallon kafar Ingila da ta janye hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni uku da aka saka wa ɗan wasan Manchester United Edison Cavani. Haka kuma an ci ɗan wasan tara ta fam dubu ɗari ɗaya saboda wallafa wasu kalaman da basu dace ba cikin harshen Spaniyanci a shafinsa na Instagram. Wasu 'yan wasa takwarorinsa kamar Luis Suarez da Diego Gordon duk sun wallafa wata sanarwa da kungiyar ta fitar inda ta bayyana hukuncin da aka yi wa dan wasan da cewa an nuna masa rashin adalci da bambanci ita ma hukumar kwallon kafar uruguay ta yi kiran da a sauya hukuncin hukumar ta ingila ta ce ta caji kabani ne da aikata laifi ta kuma hukunta shi bayan gudanar da cikakken bincike ciki har da jin ta bakin wasu shaidu haka kuma hukumar ta ce ta sami kalaman da kabani ya wallafa a zaman na cin zarafi da batanci Cavani kuma ya amsa hukuncin da aka yanke masa yayin da kungiyarsa ta Manchester United ta ce baya da bukatar ɗaukaka ƙara sakamakon biyayyarsa ga hukumar. Tuni kuma da ɗan wasan ya goge rubutun wanda ya wallafa bayan da ya zura ƙwallon da ta baiwa kungiyarsa nasara a akan Southampton a ranar 29 ga watan Nuwamba. Ɗan wasan ƙasar Portugal da kuma ƙungiyar Juventus ta Italiya Cristiano Ronaldo ya kafa tarihin kasancewa mutum na biyu a yawan zura kwallaye a duniya inda a yanzu ya zarta na shahararren dan wasan kasar brazil pele kwallaye biyu da ya zura a wasan da juventus din ta kara da udinese a jiya lahadi sun ba da adadin kwallaye 758 da ronaldo mai shekaru 35 ya zura sama da pele mai kwallaye 757 da ya zura a lokacin rayuwarsa ta kwallon kafa tsakanin 1956 zuwa da 77 jaridar wasanni ta sun sports ta kasar birtaniya ta ce a yanzu haka kwallo ɗaya ce ta bambance tsakaninsa da joseph bikan murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Bagai da Murtala faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi ashirin cikin 100. Wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015. 'Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da ɗari da wasu sanatoci kusan su sha biyu sun ce ranar Laraba za su goyi bayan ƙoƙarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe wanda ya nuna joe biden na jam'iyyar democrat ne ya kayar da shugaba donald trump a zaben watan nuwamba a wata tattaunawa ta waya ta ba sabon ba a ranar asabar ɗin da ta gabata shugaban amurka donald trump ya roƙi jami'an zaɓe a jihar georgia su samo mashi adadin kuri'un da za su ba shi damar sauya sakamakon zaben ƙasar da aka yi wanda ya sha kayi shugaba joe biden mai jiran gado kuma ya lashe To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku abokan aikin aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.